الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بأدله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد أن أوالي سكي صورا لكم أكلم عليه وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين لتكون سقوة ذو الحجة hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda ya daidai da wato 18 ga watan takwas shekara 2020 inda muke gabatar da darasi guda biyu akwai littafi na mahabbatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan halka ita ce ta bakwai sannan daga baya littafin Alhadiyyar hadiya ibiyo baya ila tsa'ifatul tijjaniya na babban malamin dinin hilali Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama a satin da ya wuce ko darasin da ya gabata mun yi magana akan wato awwalan bawa'isu mahabbatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda yake tayar da mutum dole ya je yana san annabi da kuma girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam ya faɗa abu na farko shine muwafaqatu muradullahi fi mahabbatihi li nabiyhi wa ta'zimihi idan ka ce kana son manzon Allah to ka dace da Allah subhanahu wa ta'ala wajen yana kana son abinda Allah ke so idan kana girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka dace ta yadda da Allah subhanahu wa ta'ala ta yadda kana girmama wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake girmama shi a ƙarƙashin wannan Allah yi rantsuwa da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi ya ɗaga ambatansa sannan ya faɗi cewa annabi yana da kyawawan ɗabi'u kamar yadda Hassan bin Sabit yake cewa wa ahsanu minka Lamta taqta aini wa ajmalu minka lam talid an-nisa wato mafi kyawun ka wato idona na bata taba ganin sa ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan wa ajmalu minka mafi jamalar ka lam talid an-nisa mata su taba haihuwar sa ba yace khuliqta mubarra an halicce ka an kubutar da kai min kulle aibi daga kowane irin aibi ka annaka kad khuliqta kama ta sha'u kamar an halicci ka yadda kake ainihin wato so ne to shi yasa wani gurin zamu ga alfazazi yana faɗa yana cewa da kada a ajazal aba'a ila bi shibhi ila bi shibhi haihuwa irin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam laqad a'jazal aba'a wallahi wannan kan ya gajiyar da iyaye a duniya tunda annabi Adamu Allah ya kawo shi duniya bisa ga ƙarin da Allah ya sa wajen tafiyar da halitta cewa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa ni na halicce ku daga namiji da mace to da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi mahaifinsa Abdullahi ya haɗu da nana Aminatu suka haife shi to ya gaji yadda kowane uba a duniya ya haifi ɗa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abu na biyu a ƙarƙashin wannan ya ce saboda haka ne san manzon Allah da kuma girmama shi yana cikin sharaɗin imani shekul islamu bin taimiyya ya ce bal al'amur ba ƙada bin taimiyya inda ƙiyamal madhi wasana alaihi tsayuwar yabo da kuma wato jinjina wa manzon Allah da girmama shi da mutunta shi ga wannan ne addini yake tsayawa duka wannan malam ya kawo na hudu na uku ma mayyaza Allah ta'ala bihi min sharafin nasabi abinda Allah ya bambance manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi na darajar nasaba da kuma karamci na ainihin wato darajoji Wasafa'in safa'in nash'a da kuma tsarkin inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya taso wanda mun faɗi tun daga abin da ya shafi tasowarsa wanda mun faɗa cewa alfazazi ya faɗi cewa mahutun bi hibdillahi fi kulli hay'atin fa fi hali iladin wa fi hali nash'atin kun halin haihuwa Allah ya tsara manzon Allah wa alihi wa sallama ya kula da shi wa fi halin nashi'atin halin da manzon Allah ma ya taso Allah ya tsare shi ya kula da shi shi yasa a wani wajen zamu ga yana cewa nabiyun karimun azzama Allah kulqahu annabi ne mai karanci wanda Allah ya girmama ɗabi'unsa sannan azzama ababun fa'ala ba wai girmama ba ya girmama da yawa shi yasa na da ya ce kyautar tafin hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta kalgaisi kamar girgidan ruwa ne asbala wanda yake kwararar da wadkahu mamakon ruwansa kamar yadda Allah ya ce fatarar wadaka ya kharudu min khilali sai ce sana wajihi fuskar hasken manzan Allah sallallahu alaihi kal kaman wata ne dandiran goma sha hudu ko sha biyar na wara ufkahu wanda ya haskaka sasanninsa ya ce tsara da haka tsara na aliyu turbayar ƙasan takalmin manzan Allah ya ce kalmiski kamar turaren almiski yake ce bal huwa fauqahu ka yana saman wannan ba ya yace wa shattana qiban ka yayi nisa fa tsakanin a wajen kanshi ma ya hulu abin yake gushewa yankusu da wanda yake tabbata kanshin tunanin almis yana gushewa amma na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baya gushewa to shi yasa sai yake cewa fado naka faksithu na rika sheka fado naka min af'alil muqaraba ko min min asma'il af'al ma'anahu kus kariki wato faksithu kanifance shi hawan wajen san annabi na ɗabi'a wa mahabbatan da kuma san annabi wajen kusanci da Allah kana neman lana sai ce wa fi tsaibati a cikin can madina idan ka je marruƙi zare ka ka tilma da hancinka hisbatan wajen neman lana irin wannan ne sai muke cewa a hankali in an samu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don girmama annabi bayan yamar duniya suna zuwa su tilma da su a kabarin kasar manzon Allah kaga kai ma in ka je sai ka yi in ba a samu sun yi ba to barin sa yafi sai ya ce wa hasbuka ya ishe ka an tas'a a ce ka yi aiki ka yi ɗauniya liman kata ka tafi maka ƙorbatan da neman kusanci zuwa ga Allah sai ce sabiru akwai dutsen sabiru yana makka wa uhudun akwai dutsen uhudu yana madina sai ce a karamar ardi turbatan wannan ita ce ƙasar da tafi kowace ƙasa tsarki a duniya amma Allah sarki ku kalli wasu daga cikin 'yan bid'a yau galibin wasu daga cikin 'yan bid'a haushin makka da madina suke ji tare da annabi yana kwance a ƙasar madina amma wasu sa musu gabar a kai su kuma dama 'yan shi'a a wajen su dama maganar iran ta fi saudiya wannan dama shine su. amma Allah da ya ya saukar da ƙur'ani sai ya zama surorin samarkiyatun ne ko madaniyatun kuma haka tsarin yake ila kiyamis ba za ka taɓa suru buɗe surorin alƙur'ani maka ga wata sura a ce maka ko najeriyatun ko iraniyatun ko siliganiyatun a'a haka tsarin yake shi yasa ce tabiru wa uhud akramul ardi turbatan dutsen tabiru da udu Allah ya ambaci dutsen Uhudu a Ƙur'ani ko Badar kai yace wa kuma nasarakumullahu bi Badr sai ce muhajiru haza nan inda Uhudu yake nan ne inda annabi hijira wa zalika mab'athu tan dutsen Sabiru inda yake can ne inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin wato taso to wannan shine abin da shi alfazazi ya faɗa wajen ainihin wato cewa fadunaka faksitu hawan wa mahabbatan wa fi taibati marqi ka, sai ce sabirun wa uhudun akramal abdu turbatan sai ce muhajiruhu haza wa zalika mab'asu nan ne inda aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama can ne inda dutsen sabiru yake wa zalika mab'asu nan kuma wato inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hijira a nan ne inda dutsen ainihin wato dutsen sabiru yake sallallahu alaihi wa alihi wa dutsen uhud yake to da wannan <coughs> cewa Allah ya hatta mata inda annabi ya taso tasowarsa shi kanshi da guraren da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara annabin ya taso ya rayu makka da madina sai zamanto gurare ne da sun fi kowane waje tsarki da matsayi da daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne to shi ne abu na hudu malam yake faɗa cewa shiddatu mahabbati tsananin san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li ummatihi ga al'ummarsa wa shafaqatihi da tausayinsa alaiha akan ita al'umma ɗin, wa rahmatuhu da jin kan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake da shi akan wannan al'ummar tasa biha gare ta kama qala Allah azza wa jalla kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alqur'ani yace a kuma rasulun rasulun an kawo shi nan wajen nakira wannan nakira ce litta'abi nakira ce dan a girmama annabi nakira a wajen malaman nahawu shine abin da yake ghairu mu'arra abin da ba a sani ba sannan yana daga cikin ma'anan nakira da ma'anan at-taghyiru cancanza abu shi yasa Allah yake qala nakiru laha arsha ku cancanza gadan nata amma anan wajen akwai nakira a wajen malaman balaga dan girmama abu Allah ya faɗa mana a ƙur'ani gurare biyu yana ce mana ya ayyuhar rasulu لا يحزنك الذين يسارقون في الكفر يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الرسول ده ألف دلام wannan ma'arifa ne kowa ya san annabi yayin da aka kawo shi nan wajen Allah ya ce a kuma rasulun wani ɗan saƙo na musamman ya zo muku daga wajen Allah subhanahu wata'ala da aka sai zaman to rasulun a nan wajen na kira ce littafi wani ɗan saƙo ya zo muku daga wajen Allah mai daraja ta musamman wanda babu wani annabi daga cikin annabawan Allah subhanahu wa ta'ala da ike da irin wannan daraja da wannan ɗan saƙon ya zo da shi daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda haka za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a ƙur'ani ya ce wa iz akhadha ku tuna lokacin da Allah ya nisa misaqan na alƙawari da annabawa yace musulama atitukum min kitabin wa hikima lokacin da na ɗauki alƙur'ani da sunna na basu sai yake summa sannan harfu tartibin ne harfu asfin ne wa tartibi ma'a tarafi tare da jinkiri a kuma rasulun sannan wani ɗan saƙo zai zo muku mai wata daraja ta musamman wannan ɗan saƙon da Allah ya faɗe shi a nan wajen na kira ne don a girmama manzon amma su annabawan da Allah ya ɗauki alkawari da su sun san annabin da Allah subhanahu wa ta'ala zai aiko waddalilu ala zalika in muka koma cikin suratul suratul za da ga cewa annabi Isa da ifaɗi wannan ya faɗi cewa ɗan saƙon da Allah subhanahu wa ta'ala zai zo sananne ne kowa ya san wannan ainihin wato ɗan saƙon da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a suratu saffi lokacin da bayan ya gama magana da ainihin wato annabi Musa sai zai magana da annabi Isa cewa wa iz qala Isa ibn Maryam a lokacin da isa ɗan maryamu ya ce ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran kun ga ina muku bishara bi rasulin da wani manzo wannan bi rasulin din na kirati ba zai yi wa ce ba a san annabin ba na kirati a dan wajen litta'adin shi yasa yace ya'ti zai zo min ba'd ismuhu ahmad baya na sunansa Ahmad kun da har ya ce ismuhu sunansa Ahmad an ya san shi amma ya ce bi rasulin sai kawo shi na kira don wancan rasulin ɗin ya zamanto na kira ce ta girmamawa to haka Allah subhanahu wata'ala a nan wajen ya faɗa ya ce laqad ja'akum rasulun Hakika wani manzo ya zo muku mai wata daraja ta musamman daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala darajar da babu wani annabi da yake da irin wannan darajar a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan min an wannan annabin daga cikinku ya fito. Akwai ƙira'a min an daga mafi tsadarku, duk da wannan ƙira'ar sun ce sha zace daga annafis abinda yake shine mafi tsada. To min an fusikun daga cikinku wannan annabin ya fito shi yasa in dan shi ya dai ce maka ai nafsu ali huwa nafsu rasulullah saboda Allah ya faɗa cikin waccan ayar ya ce ne fa qul ta'ala wa nad'u abna'ana wa abna'akum wa anfusana wa anfusakum sai sai nafsu ali huwa nafsu rasulullah to kace masa nan wajen da Allah yake a kuma rasulun min anfusikum dukkan muminan da suke rayuwa da annabi su yi ma nufusuhum hiya nufusu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba zai yi ba kamar yadda Allah yake laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim zaka ce rayukan muminan ita ce nan manzon Allah daga cikin su Allah subhanahu wata'ala yake ne da haka azizun alaihi sa'abun alaihi wa shaƙun alaihi yana wahala ga annabi ya takura masa ma a nikin. duk abin da zai gajiyar da ku ya sa ku cikin kunci da takura wannan abin yana damun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk abin da zai saka al'umma cikin kunci da takura wannan abin yana damun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai yake cewa harisun yana da tsananin kwaɗayin alheri gare ku sannan bilmu'minina dangane da masu imani shi annaban nan ra'ufin rahim manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mai tausayi ne kuma mai jin kai ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa da ga cewa alfazazi yana faɗa a wani gurin lokacin da yake yaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa ta'akkara ba'atan annabi ya zo ƙarshe a wajen aiki amma huwa fadlan muqaddamu a wajen falala shi ake fara gabatarwa a wajen Allah shine na daya sai ce minan najmi ahada annabi ya fi tauraro shiryarwa sai ce bal min al akramu annabi ya fi girgije kyauta tauraro Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi amfaninsa da muhimmancinsa a cikin suratun nahali ya ce wa alamatin wa najmi kum ya hatadu da wasu alamomi kuma da tauraro ne suke samun shirya mu da muka yi zama inda ruwa yake muka yi sana'ar kamun kifi ta yadda da daddare idan za ka fita ko wanda suka yi harkar fatauci wajen bin daji da daddare a lokacin da babu na'urori na zamani irin wannan za ka ga cewa da ka tashi taurari za ka kalla akwai tauraron da ka ajiye shi a damanka ko hagunka ka san garin da ya kamata ka bulla shi yasa Allah sai ya ce wa alamati wa bin najmi hum ya hata duna to da wannan annajmu din shine Allah subhanahu wata'ala in rantsuwa da shi a suratul najmi a suratul najmi idan ba mu manta ba za mu ga Allah subhanahu wata'ala yana rantsuwa a suratul najmi da Allah subhanahu wata'ala in rantsuwa a suratul najmi yace wan najmi idha hawa na rantsi da tauraro lokacin da taurarin yake faɗowa shine yuqsimu Allah ta'ala bin najmi hina ma yamilu ila al-ghurubi hawa shine mala ila al-ghurubi to a wajen an a anan wajen malamai sun yi maganganu wasu suka ce Allah yana rantsuwa da alƙur'ani lokacin da alkur'anin ke sauka kaɗan kaɗan saboda Allah ya faɗa a sunatul waqi'a ya ce fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim wasu suka ce Allah yana rantsuwa kamar yadda ke ya kawo cikin ashifa da zuciyar wani mutum wacce take da haske da shiryarwa kamar yadda tauraro yake da haske yake shiryar da mutane jawabin rantsuwar Allah ya ce ma na sahibukum abokin ku bai bace ba wa gawa kuma shi ba halakakke bane da haka inna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haqqan wa sidqan annabi gaskiya ne wa innahu rashidun murshidun shi kanshi shiryayye ne mai shirarwa ilal haqqi walaysa bidallin wala gawi annabi ba batacce bane ba halakakke bane wa hadha jawabul qasmi wannan shine jawabin rantsuwar da Allah ya yayi algawi kuma huwa man ya'rifu al-haqqa wa ya'dilu anhu qasdan aw man ya'taqidu sihhatal batil duk mutumin da zai san gaskiya ya karkace da gangan ko ya ƙudirce wato ingancin abin da yake ɓanna ne a zuciyarsa wannan shine algawi to sai Allah ya korewa annaba abu biyu yin aikin addini akan jahilci sai Allah ya ce ma dalla sahibukum sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba mutum bane da Allah zai ce yayi abu ya ƙi ko Allah ya ƙi ya bari ya ƙi bari bayan Allah ya sanar da shi cewa wannan abun bai dace ba ba haka ya kamata a yi ba sannan Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa wala yuzru ma yantiqu bihi min alqur'ani an hawan fi nafsihi ba yadda za a wani an furici ki fita daga bakin manzon Allah lokacin da yake karantar da mutane alqur'ani a ce son zuciya ne in huwa illa wahayuha face wahayi ne إنما يقول ما أوهاه الله إليه ربه وما أوهاه إليه ربه النبي أنا أظن أبن لا يمس وحييني وأمره بأن يبلغه إلى الناس ويبلغه بنفسه دون زيادة ولا نقص النبي إسد شيد أن ألا يتي باترد يا قارف ويا قارف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله دكنش يفتا يتي لا أقول إلا حقا ba na faɗan komai sai gaskiya sannan allamahu shadidul quwa wanda ya sanar da shi shine ma'abucin ƙarfi innal ladhi allamahu alqur'ana wanda ya sanar da annabi alqur'ani huwa jibril alaihi salam wa huwa qawiyyun shadidul quwa mawsuqun bi qawlihi shadidul quwa yana da ƙarfi kuma ƙarfin amintacce shadidul quwa din nan shine aminul wahayi jibril alaihi salam amintaccen wahayi daga sama da haka aka ɗauko aminin sama aka bashi sako aka ce ya kawo mu aminin ƙasa domin rasin fastawa shine zuku watan mala'ikan nan ma'abocin ƙarfi au khalqin hasan ko khulqin hasan ma'abocin ainihin wato khalqin hasan halitta mai kyau duka wannan ya shiga ciki wanda ke kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sako wa huwa bil a'la wa qad istaqama jibril malaika jibril ya tsaya fil ufqil a'la wa huwa ala suratihi allati khalaqahu Allah alaiha asasannin sama yana kan surar da Allah ya halicce shi akan ta hina ahabba rasulullahi an yarahu kadhalika فظهر في الأفق له lokacin da annabi ya buƙaci yana so ya ga mala'ika jibrilu mala'ikan ibayyana ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a sasannin sama thumma dalla sun thumma akhadha jibrilu ya min ar-rasul jibrilu ya fara yana kusantu manzon Allah wa yana hadiru Ofki. al Dalla shi shine in hadara ruwaidar ruwaidar ila al Abu ya fara sakkuwa daga sama a hankali a hankali har zuwa ainihin wato ƙasa fakana tsaba kausai ne au adana fakana tsaba kausai ne au adana shine au aqraba min dalika ala hisabi taqdirukum tsakanin baka da tsirkiya wannan karatun na baka da tsirkiya sai wanda suka zauna kauye ne in ka ce baka kace tsirkiya shi zai gane me ake ne in ba aka ba yanzu da yawa yan binni da suka taso a binni suka girma da kace baka da tsirkiya kai watsi da su ba su ma san menene baka ba san menene ma tsirkiyar ba da haka shine duk wanda isan baka da tsirkiya fa auha ila abdihi ma auha Allah subhanahu wata'ala ya sa mala'ika jibrilu shine fa auha jibrilu ila abdihi wa rasulihi muhammadin abinda Allah ya kai masa umarni Allah ya ce ma kadabal fu'adu mara a zuciyar manzon Allah duk abinda ta gani bata karyata ba Allah ya ce afatumarunahu ya za ku ci gaba da jayayya da annabi alama yara akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gani idan aka zamu ga alfadati yana cewa minan a hada, annabi ya fi tauraro shi ruwa sai ce bal minal gaita karamu, annabi ya fi kirkice kyauta sallallahu alaihi wasallam sai ce minal abbi ahada annabi ya fi uba tausayi bar minal ummi arhamu duk wata uwa da ta duka ta haifi ɗa hatta bar duniya yadda take son ɗan kun san soyayyar ‘ya'ya ne yasa wasu suke bari ‘ya'yansu su lalace ku to di yadda uba zai so ɗansa di yadda uwa za ta so ɗansa ɗanta yadda manzon Allah ke son wannan ɗan ya fi yadda uwa take ƙaunar ɗanta shi yasa da daddare za ka ga musulmi na kwanci a baki'a shi annabi da daddare ike bari ya je makiya yi addu'a ga waɗanda suke kwanci Allah ya ji kansu shi yasa zaka ga alkiyama lokacin da al'amara za su rikici kowa ta kansa ike yi amma da an je an samu manzon Allah in yace ana laha ana laha ta wace ta wace da ya je gaban Allah ya faɗi yi masa sujjada yema Allah kirari Allah in yace tsago kanka nema za a yi maka annabi yana tasowa ba cewa yake iyalaina ma ‘ya'yana mata na da ya ɗago kansa abin da zai fara faɗa ma Allah ummati ya rabbi al'ummata ya Allah al'ummata ya Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa yake jamilun jamilun fil qulubi mu'azzamu bil ardi taswa al bariyatu to wa kama kana yas'alu Allah ta'ala al khaira kamar yadda annabi ya kasance yana roƙon alheri li ummatihi ga al'ummarsa wa farahu yana farin ciki bi fadlillahi da falalan Allah alaiha akanta kowa kam sau nawa ne kana yas'alu Allah ta'ala alkhair annabi ke roƙon alheri li ummatihi ga al'ummarsa wa farahu yana farin ciki bi fadlillahi da falalan Allah alaiha wanda ya kan wannan al'ummar wa kam nawa ne tahammala min mashaqi nashri da'awa ku duba ku gani duk bala'in fada annabi ya shafa shekara ashirin da uku ba don kuma kawai don al'ummarsa ta biya a faɗa ma baƙaƙen maganganu a zage shi a yi masa habaici har sai da ta kai ana iya samun mujirmin da ke izuwa ya shaƙi manzon Allah har sai da ta kai an yi mitin a darun nadwa cewa wa idiyan kurbitan lazina kafaru da toka. aw yaqtuluka aw yukhrijuka wannan dukka saboda al'umma ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara ashirin da uku ya ɗauki amana ta manzanci wa azal mashirikina wa mashirikina da cutarwar mashirikai bil da magana wal fi'li da aiki hatta atamma Allahu bihi ad har sai da Allah ya cika addini da annabi wa akmala bihi ni'ima sannan ya cika ni'ima da manzon Allah akwai bambancin tsakanin akmala wa atamma da Allah ya faɗa a cikin suratul ma'ina. yace al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum akwai bambanci tsakanin al-ikmalu da al-itmamu babu lokacin da ya kamata mai bayani akan su muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa manzon Allah matsayi da daraja a ainihin wato wajensa ‘yan uwa su haƙuri a yanzu nan akwai ɗan uwa malam abubakar a zubairu abu aisha akwai karatu da zai gabatar kuma karatun yana da matukar muhimmanci yanzu za mu dakatar da karatu mutane su yi haƙuri sai gobe insha Allah za mu ci da waga da karatun alhadiyatul ya kamar yadda muka saba yin sa wa bi hadal qadri kifaya ni ma zan tara karatun wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh